بسم الله الرحمن الرحيم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذرين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من قولهم هذا يمسككم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصورين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يقبتهم فينقلبوا خائبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم الشيرين لحقه ga watan takwas watan شعبان hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna dai cikin suratu Ali Imrana, aya ta ɗari da ashirin da hudu. da ayoyin nan karanta a tsaya-tsaya-tsaya ba to ba shi ne wanne ayan ne almuwafiku ya tsaya-tsaya su nuna hijira مدنة خرج رسول الله نبي روى البخاري نأك الذي رمى رسول الله قد قتل حمزة كن عين آية شاكي مونين بكتكو بكتكو نأكو سيرمي أتمنى منا نمتني أعيب بمبن شمسي بكتكو kowa yi magana sai a bashi ran kai shi da ran kai shi ko mun dade muna ja in ja to sai ya kare ne na ga ni ni ma na ga kuma yi matsalan a ciki cewar cewar hadisi ne ko shi kenan dai annabi ya yi mafarki shara'a anna fi sayfi sayfihi kullu makan kaga da yake da wa anna baqaran lahu tusbahu wani sani yanki ana yanka shi wa annahu qad khala yadahu fi dir'in asinati ya sa ana a asuke mai tsaro mana ka tangange abubuwa uku ya gani sai fu bakar adakala ya dahu fi dir'i shi ne a nan ne wurin shaɓewa dama shi kadai ka kira shaɓewa wanda kan ga takobin ya faɗi ƙarfe dole zai shafi sai faɗi iccen da ya fi ƙarfinsa irin ainihin kauren nan da zai shafi to yankan takobin sa ya shafi Allah ribar tana da ƙarfi ne na hau wakana kenan wakotila hamza ne matsala. a rai take zan matsala ma'anan ne yawwato abinda yake cewa wakasala hamza ta wahashiyo wahashiyo dai shi aiki قالت له كانت تهرضه على قتل حمزة هند بنت عتبة إذا تتسيع تنا زبعشي أنا لما سكيني سيئة كشي حمزة جادو كيا جازيلا ليا جابولا بلي تقول له أيها أبا تسمى كناية شجع أبو دسمى اشفي والتشفي أورك أنيمي ورقة أباب ورقة تمي أبي ميت ورقة أنا كيف أشي لأن ودسمة في نقافة يوسف ودسمة السراني دبرة آه، في سواد أفت أفت بجيني بي أفت أفت kaga za ta yi bare ba bare ba bare fari ne a haka dai toka toka ya wurin namu ayar gaga ci gaba ne na ka tuna musu dinna yayin da kake faɗi wa mu'minai a cikin jawabinka kun ga nan ko da yana nuna wani abu idan aka tashi yin aiki in aka tsara shi ya dace a baya. babba da karami su allawa tsoho da mai jin ƙarfi duk su hallara a yi musu jawabi sun san abin da ya kawo su amma dole a tara su a yi musu jawabi za ka ga duk lokacin da ba a taru ba aka yi jawabi to kuwa za a tafi burwa kai za a tafi kara zube aikin nan ba zai yi albarka ba wannan tsayawa da aka yi babata lokaci ne wannan tsayawar ce take aiki a tsaya in falala ke ta gaskiya a tsaya mutane don akwai falala idan da gaske ne na gaskiya a yawan mutane ko wani nau'i da ake da shi na sashi jiki ya danganta tsaye wannan mai ake so a tabbatar tunda mu rana ɗaya ne ake fara aikin ba don haka ba sai a ce to bari a tsara aikin a nan ko kuma an ɗauki sunaye an kai wata guda kawai sai dai tsari ya fito a matsayin wani kaza wani kaza wani kaza wani kaza saboda an ba da mutum kaza ga wani an ba da mutum kaza ga wani an ba da kaza ga mutum wani to ga wannan ba za a sha wahalan tsarawa a nan lokacin ka da kuma ne to za ka gaza amma har aka yi tsari a gabi to ko za a ce nasara ko da akwai masu kawo tannaki can tannakin su ba zai tafiye ba don tsakanin da Allah aka samu munafuki ya ja wa'annan su yi tsoro to su ja wa'annan duk wanda ke munafunci za ka sami shi da lalaci har za ka zai so shi kuma zai yi tsoye ba magana lalaci ba maganan mutafanci ba maganan kare gwiwa wani kawai kun taro na abin ba da kanku mun ba da kanmu da addinin musulunci na hawa kaza ko a mun ba da kanmu da a kwashe wannan kayan gaba ɗayansa ko zai kai wata nawa muna nan ba da yi ni na ba da kai na rana ɗaya don gobe zan je wuri kaza ina da jarabawa in an yadda ai ka gaba za ka je jarabawa mu sai kamar jarabawa har kana da jarrabawa muka danka a cikin mu a cuce mu tunda in ka je ka faɗi ka yi asara asarar ka ta taɓa mu so muke kofi haka kowa na ƙoƙarin abin da yake aikatawa muna fata ya fi haka inda aka ajiye to ko haka ga nan ba za mu so ka faɗi jarrabawa ba ina da jarrabawa ko da an ga misalin menene za a ce ba komai bai kai mu ce ban jarrabawa bai han aikin mu a yanzu nan bai kai matsayin ka sai ka ban jarrabawa yake jarrabawa ka wanda to balle wanda yake da aiki na musamman sai ka bari sai an kore ka kuma mu muna son ana zuwa wurin aiki ko ba a zuwa wurin aiki mu na mu ya dinga zuwa haka muke so ka dinga zuwa ka dinga zuwa har ka ja ko ban je ba ba komai na yi magana da shugabana a kamar shugaban na ka ga kai magana da shi zo ka je kai ka yake kawai ta inda gori mu duk da za a yi ba ka jin ɗan ta ɗan an kama shi a wata bana za mu haɗa kuma da roƙon Allah halarta na daga cikin abin da ake kama mutum ya yi lacce na daga cikin abin da ake kama mutum ya yi lacce na daga cikin abin da zai mugan tashi da taskan tashi to ba ma son kai lacce a inda kake aiki ba ma son kai lacce ka je a kan fari saboda kana idan ka taso ka gada da dama ka fi mana kai abin da za ka yi kaga dole za a tsince wa'annan duka wanda ke da aiki a a aikin nan kullum aikin banza kullum ba aikin banza da ke lokacin da aka tashi ana neman taimako sai karshen ka kai ka ninka taimakon wanda ba yi da aiki a na ce gani nan ne za ka gwada bijinka amma aiki bai ga hasara ba sa'ana nan ana ɗiba su tun da aiki ga zaizin roron wake aiki ne sannu sannu idan aka yi masa haya daga ma ba ta shi za a yi a ji sannu sannu mu kwashe in zai kai mu nawa to akwai mai ba da rayuwarsa da ba kaya na kan kafin da wanda shi abin da zai bada shi ma zai ke taimakon sa kafa ne an kwana biyar amma kan kwana da kai. sagala da kwana da Allah zai baka. wanda bai leka ba to sai dai a ba shi ladan sha'awan aikin da du'a'o'in yin bai? yana za a ba shi amma dai duk da yi ba jari wani ba wanda ga shi ba zai jiya ne ba idan ya je ma kaya zai zama ga mutane ka kira wanka haka jin ya fara ne kawai kuma kuma na son kayan an da Allah kaya a tsarar to so daga kace nan dole za a za a tashi a haka jama'a a yi musu jawabin da ake bukata mai alaka da aiki kuma abin da za a faɗi ba a faɗin ƙarya abin da za a faɗi gaskiya za a faɗi za a duba ayoyi za a duba hadisai za a duba tafiyar makamata za a duba fasambacin kaza ko da ba kamar ba amma ga abin da dole kaga annabi irin wannan Allah bai ma gina kawo jawabi irin yadda annabi ya gudanar din kai cikin taqulu lil mu'minin da ka gani yanzu a ranka ga annabi nan ce ga mu'minin sun durfa sun fuskance shi kowa ya yi shiru ya yi ci ba a ce wanda shi kai ba ba za ka fara ba lil mu'minin alan yakfiyakum أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين mu'minai wannan istifamu ta karimi ne Allah ya fiye kun wa da wadatun ya fiye kun ina rabbuku an ya an ya fiye kun an yi mita kun rabbuku shin bai wadatar da ku ba an yi mita kun rabbuku ubangijin ku ya kawo muku ɗauki da runduna ainihin dubu uku ko ba rundunar ke dubu uku ba mutum dubu uku amma waɗannan mutane dubu uku da za a kawo muku minal mala'ika da mala'iku mun zari da da za a saukar da su suna masu sauka daga can inda za a to daga ke su ayyana za ka ji bala eh, saboda gaba ɗaya aka amsa bala malam bala muna so wannan baki ne sosai ai da lokacin da zai iya cikin sautin ka inda zai tsaya mana wannan kawai ma baladin ya kawo na fara ya ji wani karfi ya zo maka me mala'ika dubu kawai uku wanda da tuwo mala'iku dubu uku za ta ce ku je ku kwallo da duniyan nan na kwana uku da zaga kwallo wai bayan na rasa wani kai kallon da kai a cikin duniya ba da rasa amma mm, kai zai shafe ka zai shafi iyayenka zai shafi wani ne suka ce bala muna son a yi haka ya rasu lallai ai wanda hanyar ka da ya yi to tun kuna son taimako irin wannan taimako da ƙa'idojinsa wato duk abubuwan da kuka ga ba ma nasara ba ma kaza ba ma kaza ba ma kaza buna sallah buna azabi al'amuran mu sun fice sun fice ne ba Allah ku yi ba hawa ke ƙata mana in ka tashi ga a lokaci ka ta ga an samu wasu magana nawa yanzu ba ku ga da Muhammadu Sani da malam Abubakar Aikan ai in ce magana kaza kaza wa mutu zai ce kaza so me ya kamata mu zuba mana ido sai inda muka gama abin ya fara gaba da da yake ga irin lamari na yanzu tafiya ta tafiya ya tafiya ta kuma. shi kenan don shi abokan an san ta kwatance ike ne shi ma ya zan ne yin kwatance an sai ka ta so ga shi bai da nauyi sosai ka taso kaga ga wurin nan ana ka ana wannan amma wancan ta tabbace za mu fara yi daga nan su kulla da shi wanda ya san ko ba je zai same shi daga yau da sake magana ta faru ba ko wata zuciya ta ciwo shi kuma ya kika kaza mai yasa kaza amma ka ji mu kan za ka yi masa gwagwarin irin wannan karatu ne kan haji da kan abun nan ya ji ka ta masa da shi ya yi bayani ta shi abu a fili kan gani ka sai ka tafa ka da yin bashirin kan kuma na ce maka ka bari mu fafa ta kala da ni da kai ne muke yi da ni da asan ta muke yi amma kafin mutum ya ikinin yana magana wani ta wata baki to sai mu dani saboda haka nan nan abin da ake tafiya ko ka ga abu ya ci ya ci ne ba a da shugaba akwai gaba ko zuba sai ido ke Allah ta bai wuya ba ka wuya wata rana ne mu kina wani ina wani ina son shawara a kawai shi ma ko an ce muna neman shawara kafin a je ana daudile an zaɓo ƙwararru in an zaɓa da kai shi kenan in ba zaɓa da kai ba dole da a fara kai ba zo da karon a shawara aka sai ga kaza za a yi sabani a wurin sabani na kake za a yi mutum tabbas to idan an yi mutum aka gama to ai akwai jawabin siyaman a nan a duniya dole akwai jawabin shugaba to an gama ya ji nau'in nan ya ji nau'in nan ko shi a lokacin ya ajiye hularsa zai magana ne a matsayin shafiyarsa ba a matsayin shugaba ba shi ma ya ba da ra'ayi a matsayin za ka kaza za wani goyi bayan ra'ayinsa wani goyi bayan wancan wani ne a cikin haka za ka samu yadda za a yi tana gama samu abin da aka ce to shi kiran in dai kai gwani aka ce wani ya ce kaza ra'ayinsa gashi gashi ba za ka fito ba a a'a ni ta a ba a haka da shugaba an fahimce ka ko ba a fahimce ka ba an ji dakatar da magana yanzu shugaba zai yi jawabin zartar da wane ya ce kaza ni karar ya ce kaza ni ma da kana amma na ga shawarar wane tafi amma za mu ɗauki Ɓalli a ta can ɓalli a ta nan ɓalli a nan ba wai muna ɗauka ne ba don kada mai shawarar ji haushi a'a a balli kaza ya daidai a balli kaza aka samu in an haɗa haka shi yanzu aka haɗa aka zartar ba mu barje a'a ai na ce kaza a'a bari tsara bayanin nawa ba ka san shugabanci ba ka san da wa zai magana ba ka taso gidan ku ba shugaba an gidan ku da shugaba ana musanta wa uba in ka ga uba da ake musanta masa bai kuma uban kirki ba wani je kana yi ka ne matarsa ta fi ƴaƴan ƴaƴansa sun fi sa, wane ne ya fi sa, amma lokacin da aka neman shawara kawai kawo shi kai babba ka a wata ka babba wa bane ta filar kai shiru shi ana ta kai shiru kana ka shirme ne a'a ka bari ban ku ya ke na ka shirme ne tun da an riga an da dama idan aka ɗauka aka gama ce to yanzu abin da za a yi da yadda yi za a yi da za a yi ake tab'an wata kuma in ka tashi karɓar wannan shawara har zuke za ka karɓe ka amma ba za ka yi tun da an ce ba za a yi kaza bari mu ga yadda za a yi kaga da sauran dukkan jahiliya ta da dare in an riga an ɗaura kawai shugaba yanzu mun kama Allah in ma kuskure ne Allah na da ikon ba da nasara ka shi me muke nema nasara to kuma nasara kullum yadullahi da al jama'a an taru ko daga kowa ibanna shi yanzu ga abin da aka ce in kuma haka yi a kana ganin har yanzu shawara ka ba wanda ya shafe ka duk abin da ka je ina ba wanda ya shafe za ka tsara ka wanda kai shugaba kafin ka yi shawara da jama'a ka yi shawara da wannan ka yi shawara da wancan ka yi shawara da wancan ba san ka yi shawara da kaza ka yi shawara da kaza ka ga aidiyar ka an ka tattaro ta shi kenan sai ka zo cikin jama'a sai ka kini na ganin ga da kaza tun da kowa zai shirya ta shi tun da an za a yi mishi ko saboda haka nan in an zo aka riga aka zaɓa ba mai ta cewa sai dai zai zartar da shugaban ma'ana umarnin shugaba ta kowace hanya ko ya faɗi kai bayan a zartar wajen zartarwa ko da ba ra'ayinka ne ba za ka tafi an mutu a kai tunda shugaba ya ce ya zaɓe shi ya yi shi za a yi yanzu in ka ana faɗa wa shugaba a lokacin da abu sallah suka je ƙasar misira ai ka ga roƙa sarkin misira idan allah ku canza min shugaban saboda yana tsorata ne yana firgita ne idan a gaban shi na ci da ya wata magana ta kuma kuma ba dan Allah ta kan can rabi ke suka ce am nafin sa ya hana ka kuma haka bai ba za a ce a talle maslaha shi da zai kusa karewa mu canza shugaban mu samu abin da muke nema nasara amma ba san da shugaban ba mu neman nasarar da za mu kare arziki mun ga mun yi tsari mun gaya wa Allah mun gausu da tsarin jama'an mu sun gausu da tsarin taimakon Allah muke nema in ma ai nasara wa in ma ai shahada kawai sai gama da mutum da wuya to dole da an yi haka kada kana ke ba na amma ga sharadi ka saurari sharadi da a ce kamar na gaban su Kin tasbiru watattaku gari sai kun yi haƙuri a kan wannan faɗan kun ya yi haƙuri kawai da nan haƙuri da nan jurewa a yi haƙuri a kan mutuwa a yi haƙuri raunuka da za a samu a yi haƙuri ne yanyi da za a samu za a mutu za a yi raunuka amma muna farin Allah zai zartar da abin da yake so. ma'ana ainihin da yake da suna haƙuri na biyu sauran Allah a za ka a abin da ake wa da karu wasiya ta farko idan annabi ba zai yi ba ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kaman kansa ka kiyayi yadda za ka jefa ina bayan Allah cikin mazarci saboda kada abin ya zake a kai an samu asarar rayuka in dai za ka samu a shi nasara a nan kai kai aka dawa dama ka je kai Sai duka shi zai yi tsoron Allah in aka damta masa ya'ya da ta samu shugabanci dole ka ke yi. Allah don ka samu nasara kada za ka yi sallah a gani tsoron Allah ne a tsawon da ake za ka yi su da so samu ne lokacin da aka ce an rantsar da kai an ɗora ka shugaban kaza daga lokacin da ka daina da ya gama duk da akwai nishaɗi wajen sawa na ɗin nishaɗi da sauransu amma a lokacin duk abun da za ka yi a ranka na ya kake rayuwarka da kan yaranka in aka shiga wajen na tare shi kwaya kwaya don shi dan jamburo shi ba ka tura yaron ka je fara halaka halakar ta fara ta baka da eh, ya shi a wasu gabanci ake yawon ke ba na kace abinci ba sai sun ci shi ne babu abu da yin ga ruwa sai don sha ruwa tukuna duk ta biyu su sha sha tukuna ta zai da rage ka kurwa a kan shugabanci yake mutane na son shugabanci a dinga su mutane suka ɗauki shugabanci a ranar kan kujera a dinga rubutar wata iskar yau da ana aiki da rubuce-rubuce da mun ci duniya da rubuce-rubuce ko ba da rubuce-rubuce ake aiki ba da aiki ake cin nasarar aiki alhadidu bil hadidi yi kusawo kada karan rubuce-rubuce ne ba ba ka koma ka zauna ba ya zama ko tsari ana iya kaga an fa shugaba ka san da makaranta ko ce da yalba mu kaga dan hatta kwatar hatta malamai za a ce da ya ma ta ce zama malami wanda bai iya haɗa jadawal ba ha bai kamata ka koyar ba in fitar da jadawal ɗin da ke ciki shi nan gaba shi haka ana nan kana tsara naka sai a rubuta sabon jadawal amma ka ce ka zo rubuce a gama ɗin a ina nake je barin gani je a gida ba. Ɗaya da nake, ne koyarwa kwamanin shi ne zai mai taimako ya zo ne zai taimake ku a to shi ne a a ina kake can a ina zan shiga yanzu sai ka akwai darasin wani baya barin gani je aje kafa za yi musu sai ka yi shugabanci ko sai dai teburin kan teburin za ka rubuta. za ka shirya jadawal to wannan za ka rauna yi kuma ba za ka shirya jadawal a gaban ɗalibai ba ba ka shirya jadawal lokacin karatu dole ka ba da wani tsara lokacin da za ka zauna ka fara jadawal ɗin nan ya tsaro inda ka iya baka ne abokin ka da iya da ya iya dan ba za ka raba wata kabbiri ba duk wata kabbiri bai ma da amfani a cikin al'umma ka je ka kare abubuwan nuna min ya sake jadawal shi da ɗauko taikuwa ka koyi kafa a ai a sake kaje ka bi ta kafa ce ka bi ta ai malalace kwata-kwata ba ta bin da za a yaba shi ba wai shugabanci ka zama mai magana mai daɗi ba a ce dare Allah ya maka ai ka gani kai kokari haka kalma wani haka ran karace kawai wannan daman ka sake rage wanda na rage shi ake da fadanci a cikin al'umma masu aiki ba fadanci gwanin ta kake so ina aikin da kake yi ido zai ga abin da kake goma da menene aljawabu ma tara na iya ko ban iya ba biyu ni zai nuna maka na iya zai nuna maka ban iya ba in ban iya ba ni ma na babu da su da ni zuwa haka shugabanci ba abu da ne sarki ba inda sau tsaye ka tozarta ka je ka nemi shugabanci kai sha'awan shugabanci kana hawa Allah zai tsinka ka a gaban waɗanda ba su taka kara su karya ba isa aka ce shi Allah na son wuri ko alaikum wa lasu bi khairikum amma ba san mutum da ke na gobe shekara na kafa menene dina kafa wane ne dina kafa wannan baya albarka da kwata sai za a biyu wata tafi nan ku bi Allah umarnin Allah ba za har na na gaga muku Ali ibn Abi Talib akwai ne a tsaro da ya daukar wa kansa wanda yake a tsarin kullum aka ke da kafa ta su ba wani ke da da har ranar kada ta ci lokacin da dare ya bar take lamari ya kwabe a kan samawaye a roba an idan faɗa da fiskar ta yana da sauƙi amma faɗa da bakkan fiskar ba, ba ka san ma da wa kake faɗa ba sai ke kai goron na yau ne a sabu na riga na ɗaukar kai na haka baɗi za a yi ta in an yi waki ke wanda za a gani za ka sha rakawa in ka tamanin da biyan eh? Tun ba zai ba a wannan ba? sai a auna auna ya za a yi kasha kuma za ka kaga wannan zai hana hira idan aka da wani da kaza ko wani wani da a wani biyan su ka rasa yadda za ka yi da mutane amma daga inda aka samu rabi suna na hira sai su rage ba ta zaka da kawai da Allah gani da shi da shi ji sai ku kai ba sai ku huta da addini ake aiki ba da ihu ba ba da kirari ba halatta shi aka yi da'i saboda mutane suna bukatar annashuwa amma da kana annashuwa da na firfiro kana annashuwa da karatu karatu za a yi maka biyu tasbiru mai a cikin min koyin da zo muka ilim yadda suka zo muka ina suna tun wuri fara kama a ce maka dai idan ta kujya ta tafafa ya sake ka tafa tafa tafafa ka ji tana wadda ba ta zuciyar ce ta kumbura ta abin nan tana magana wa lokaci ma magana ta daga kawai tana neman abokin kafawa ne a kafa to ko da sun zo muku a wanda suna sun duke suna kumfan baki suna menene yin da kuma rabu ko ai uwan jikin ko zai samu ku taimako zai kamsa fi alafin da mala'ika dubu biyar yanzu min الملائكة مصومين musawwimin kowanne mala'ika zai zo da alama ينفهم alama uniform ne a asali da alaman ta fi بايا da duk wani mai ga kansa baya koyewa inda wurin inda inda ake girma maka, inda ake wane ne duk ana tsara ma kaza kaza sun ka tsarki amma wurin makiya ba a kai sai ka sa wa kanka alama dama kullum an san ka ga wani kawai rai su yi ta ya tsaki buta ya haura ya raha hmm? inda in ana masa ta ana wani da yar mutu ba butar kafi ce ba a a buta ke kan fa aka ta bai bai saura ta kuma kan dai yi shekaru ne ka duk da ka ga wa ake nema wani ake nema to za ka kai shi yana da buta a wuyan shi saboda ka ke ta alama ga abu ga abu shi nan auya ko yi samu wani gashi gashin eh, gini na? ko gashin abun nan dai ko a da abun da zaɓa wa kan wani dole za ka yi can a tsakanin jama'a ka fitar da alama ka tsara alama na ne in kai jikin da na kuwa na son alama kai yin ta sa'a duk mai nan wani kafa wannan abin nan ya zama dama an kwatanto maka za ka gan shi da buta a wuyan shi to shi ne da zai karatu buta hmm? na ina a tsaye ka da taka Ya hmm? eh, shi ne da shi aka gane shi to ai alama kai mala'ikun kowane zai zo da alama da ba gudu suke ba a zan hoso ne musawwimin وما جعله الله إلا illa أي جرى وإن wa'annan mala'iku Allah bai sanya بشارة ثم bishara في su ba su rasu yaki ba su ba su yaƙi tare da su amma tun da dai don a karfafa muku gwiwa ku ba kuna faɗa da mala'iku a cikin ku inda da ya dinga lissafin rundunan su yace gaba ɗaya wannan rike da tuka annabi ko annabi Muhammad a rundunar ina wa a cikin wakin ni bari in kaji hatta yanzu ba mu da lokaci da na hatta to ya gere wurin nan da annabawa gaba ɗaya sun annaba ga Adamu uban halitta gaba ɗaya ga Musa annabi Musa mai magana da Allah ga annabi isa wanda aka haife shi ba uwa ga annabi wani ga annabi dawudu ga su sulaimanu ga wani da suna lara jibirilu ya sakko a zara ilu ma ya zo wane ne ma ya hallara da sahabbai a take, su kali da su wane ne da suna ciki an zai kaji kana ne ba in dai kai kana da wuta za ka ji kana kyarmakar ina ma yanzu ne mu muna ciki kai wannan abubuwan ne? na ma ni ma suna ciki ko banza aka kashe ka tsakiyar wa'in na aka ma namiji ba ka jira sun mutum ba shi ne ce yi zuwa qayyim ke a ɗan ware dai a ɗan ware mu a fara tura mu kafin wannan nan da karuna a cikin mu yado a tura mu mu dangu dan dangu dan mu je mu kwanta ta ko man su zo zo ai maganan ka gudu bai taso ba ko kaga shi ne waɗannan mala'iku an turo su ne don bishara yau shi ne mala'ika ba sai dai dinga wani wa mutane kiran tiyaki ba wannan ma yana ciki wannan ma yana ciki wannan ma yana ciki ya tsaya sai da na mu ko sai share wannan ya share wannan in kafofin yawa yi musu haka ya sa sai kai Mun mutu su ke su da mun shi ko kana zuwan mala'iku ba a ka ba ne ka duba da nuna mala'ika ku duba da nuna mala'ika suna da alamomi kowa ya za su a ba za mu yarda da asirku ba sun fita ba ba da kai kawai bushira ba wani ta tsamma inna kulubukun bi don zukatan ku su samu nutsuwa da wannan bisharar gabaki ɗaya lamarin ma yana hannun Allah ne wa man nasru illa min indillah ba wata nasara face daga Allah Allah ne in ya rusa ta roso in ya ne karya bi ko sai ko Allah ta bai shi al'aziz wayayye ba abu da ke rinjayarsa alhakin ne hikima yana sa fasaha da za a iya cin nasara ta ruwan sauƙi ga lago ga wane ne haka ba a jabuji. Dole kafa a kan rufan minan labe na kafaru don ya yanke jama'a wasu jama'a ya tumɓuke su daga kafirai. Ya arafan minan labe na kafaru. Ko da ba za a musu tsakiyar a samu wasu nufin cucu a kai su a tumɓuke su. A ɗan gwada musu ba ita komai ba. aw ya fita ko ko ya kunya ta ko ai ga ga gore shi a sun sun kunya ta aka kunya su a gaban kin mata a gaban yin a gaban wani ne da su suka kunya ta soja an ba da kama da karo ana aurewa da kujiya sai giya fayan kalibu su tafi gida kha'idina a asare abin da suka yi inda Allah asara shi wannan daga cikin abin da zai nuna mana kafin mu je wajen maganan malam sai kaga kenan duk abin da ka ya kamata ka ce asara kai kori ba. asara aka yi ko riba aka ce idan kuka kashe kuɗi aka kashe kuɗi aka kashe kuɗi mai hankalin ciki yana lissafi yana lissafi yana lissafi sai to kaga ana guda aka san shugaba a tsara ba ta riba ba don haka nan kai da aka yi asara na futta sai an takofansa dole baki sai an san yadda za a yi a wani jikon an sake jikawa sai an sai an bansa amma ba a yi dubi a tsaron da kai ba sai a duba nasarar kawai in ka duba nasarar ba ta biya kuɗin abu na ɗan ba kai shi yara masu fasaha suna cewa ruwan da ka sha kai bai biya aikin ka ba ya fi ƙarfin aikin ba ku gane ba. Shi wannan ya sani. shi wutan da ya sha da biyan shi za a yi abin da ba a biya aikin da ya auka a biya shi su biya bai kai fiye wata da yawa. Hmm? Da kuɗin motar. An ɗauke shi a mota an kai shi. An sai fiye wata ya sha. An yi wane ne ya sha. An yi ne ya sha. Jifa-jifai da isa daga wurin abokan aiki. waɗanda suka kawo zanaka da wanda in an kirka a fara a kai misali na ce zaka, mai saukar karatu idan aka yi saukar karatu kuma ko kashe shi ana kirka wanda aka ba shi kati ya a allaji wani shi ma za a rawa ko ya kai kyauta shi ne faɗan komai da mashin kansa zai yi mashin kansa ya taimaka ya a ina ya kuɗin mashin ɗin sai a sake cikin lissafi ina an tura ka waye za ka je ka kai wa takarda a ce to a je yanzu zo ka je oke ne ka kai wa alhaji igala go ko wa a shan igala to ga abu wa nawa za a kashe shi kaga zuwa oke ne a dawo idajen zai ki kira dubu sha biyar sai yau abu dubu biyar biyar ne ka faɗa mana da gaske kwatantawa ba a kai kayi daidai da ciki ba talatin zuwa da dawowa to kai azumi ɗauki azumi ba magana abinci sai azumi da kana muna da laifi don ko ba za ka yi azumi a oh, ni ma ni ma ba za mu ina da alfa ya ce tun Allah jarawa ya zai iya zuwa wurin ainihin wanda baya walfa zan yi azumi ba a samu ba to dole sai a ɗauki mai mai cin abinci sai ce to amma ba doyan da ake gasa wala ka ci na san dai Allah da za ta fi sauki a ce da an zo an zan da kafa tsafan da aka dafa da shi shawar amma an jirga dubu talatin na shi wancan ya tafi Kano dubu kaza wancan ya tafi Nisa Kusur dubu kaza wannan ya tafi GRA kaza daga nan cikin nafin nawa ne zuwa da dawowa drug ne sai dai shi ma sana a cikin kana ta yi sanofin da kuka ɗauko ba a ɗauka kuma kana kanan kanku masu abu na cin kuyi wa kanku kuɗi yanzu za a yi wannan saukan nan nawa za a biya ni to shi kiran za a yi masa kuɗi ai wane ne kin kan gama ɗau ai su taimakon da kuka samu za ku ga ɗan ribar da kuka samu ba ta ka karata ta yawa har ko mai amfani wannan saukan abun da ba lada ba komai sai abin ya ne ɗaliban ku kai iyaye ku za ku saka muku ɗaliban ku da su zama a karata lokaci kaza kuna neman kaza ba shi kana a ya wuce amsa ba da bin da shi duk abu kuma ma za ku yi dole ku zama haka in ne ne domin kada ku dinga asara da ke ga mun yi noma amma ba zuwa muka ci mun yi kaza amma ba ci riba ba mun yi kaza amma ba riba muka ci ba mun yi kaza ana iya ce to riba ma'anawiya ce ta koyarwa ce in ka shekara kana cewa a zo a je a kwaye yi noma ba na kwaye noma ba kwana na yi maka kallon kallon hajjar baki da zo da karan shi kenan kake so a zo a je a samu wani yan kadada tun kusa yi wata rana sai ka kila akalla ko asusu kwai ko wannan ne mana farko daga ba a duba ribar can ana amma dai a san asara ake sai dai wannan koyarwa da ake kai shi ne ke kawo dole mu je su daina asara lokacin su su daina asaran karfin su su daina asaran kazafin su a sun kafin a zo abin da zai a duba za an kina na amfani amma kafin nan an faɗa abin da a ake ana sayar da kayan haka a wani shi na za a gano ke ba mu jiri ba kaga daga nan sai a shirya wa gaba sai a ce a mai ce kai kai mari ba mu ciki sharhul kalimat alam yakfiyakum al-istifhamu inkari akwai naro yake zahaba ba'adun إلى أن الاستفهام هنا تقريري ميمكن إنكاري تقريري نهائي لأنه مجاب ببلا هذا لا هذا أي تقريري وجائز أن يكون للاستفهام معنى يعني جائز له wannan tambayan ta zama tana da ma'ana guda biyu ni amin wahidu bi dalalatin labzi saboda lafazin ya nuna alaihi ba ma'an fata'ammal sai ka duba abun da kyau sai ɗalibin ilimi kuma inda muka taso ai yin kira a na malkifayati ana nuna ƙin rashin isarsu sun kisa ba su ishe ku ba kada akwai jama'a sai ba su ishe ku ba wa ma'ana ya fi kun ya suddu hajjatakum zai toshe muku bukatunku zai biya muku bukatunku an yi middakum ai bil malaikati hawlan lakum ala tusali adaikum taimako akan ya kan makiyan ku makiya addinin ku makiya mahalicin ku makiya mazan ku almutafawwiqina alaikum bil adadi wanda sun haura ku da yawa adadi kuma sun haura ku da adadi bil adadi wal adadi wal wal utadi al malaikatu walidhum malakun wa hum ibadul lillahi wasu irin bayi ne na Allah mukarramuna ana darajarsa su suna da martaba a wurin Allah makalokuna min nur ba da saboda haka so da shiriya aka halicce su la ya asuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru kalman bara harfu ijabati aw yakfikum من فورهم هذا الفور مصدر فارت تجلو kudanta a sama tana rafa tana tulta dunkule ta yi sama ta sake dawowa ciki sauran kaga tunzuri ta haka zuciya take yi fa'i da lilkulawi ya ce aka yi amfani da ta abin da ya fi a tare da sauri fi بدون بغي أو تأخر أو تراخي haka suka zo muku a irin wannan sun kaso suna tunguli suna neman su wuce take sai ga mala'iku dubu biyar su mana daga faurihin ai min bajalishin fi wakatihim hada musulmi mu'adabina bi alamati sun zo da تكتيل أي البشرى الخبر الصعب إلى باري من فرد لي الذي يتعلل له الوجه وأن لك استعراف والولا تكتل تكتل قام وإن أخيرنا بتعلمون بالبشر والتلاقات ولتطمع إن به قلوبكم منذ كاتركوا في نيطو إنهال القلوب سكونها على روسيا تلقى أيما لما رنجاريس ورن أوروبا نقول يدي هذا الخوف ده تفيها الظروف صلى بنا الخوف ورن يكفي كذا روسيا والقلق أي الخوف والقلق عنها ليطرف أطرفا الطرف الطائفة don a tantace wasu jama'a masu taurin kai a taɓa su su san cewa akwai na sama da su ƙyale su a kai kawai ba wai zama da galaba ne ba buridu liyalika mannin jeshin aduwi ta'ifa don ya halaka wata jama'a daga rundunar nan mace kawai ya kubi taro a yi kufiya ya tozarta kasu suna ganin san cika ake ba su isa ba Rufi da su bayan talibu kha'idi a yarji'u ila diyarin kha'idina dan ya harzun nasara allazi ammaluhu wanda suka fara da shi Raga daga nan 'yan sun riga sun kudin daga sun bincika to gaskiya yan suka dawo za su dawo da irin wata niyya ta daban nan ko kuma waɗanda suka ce nasara su ma sun tushe da sun gani suna jirin maimaita ke suke nema ke suke nema tun da suna da cancanta tun ga suna da cancanta a yanzu suna neman ninki ba za su tsaya a kan ɗan abin da aka yi na wancan jikon ba wannan jikon suna son ninki ko ma su gama da abin gaba sau da kaza a abu wancan na jin haushi ya rama kuɗin nan na son su rame yake sai na rama yake kaku za ku karame daga raman ba sai dai karame amma karama bai yi taso ba ma'anar ayati wato zuciya ita ce fi jasadi burga idan salaha sallafa jasadi burga wa idan fasadat al'amurkin jama'a ما زال السياق في تذكير الرسول صلى الله عليه وسلم في كم كتب الشبا أنا تنا تروى النبي والمؤمنين تم له بعض ليس بغريس إيش كم من النصر في موقف السمر lokacin da duk suka tsaya suka ji tsoron Allah babu shakka za su yi babaki za su gode wa haƙurinsu ainihin shi badar فقال إذ تقول للمؤمنين إنه ذهب بعض المفسرين كمجاهد وإكرمة وغيرهما أن قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين إلى آخر ما قال كان يوم أحد يوم أحد فهو وعد, وعد له وعد لهم أن يمس القول بالمدد المذكور من الملائكة على شرط الصبر والتقوى in kuka ga kunyi yi abu ba ku ba ya ya shin cikin ku babu wanda ya saba wa Allah kai aka samu sabon Allah a ciki ba a kiyaye Allah ba idan ba a yi haƙuri ba haka za ku kunya ne فلما لم يسجدوا خذوا كذا ولم يتقوا كما هو معلوم عند an riga an san an ɗora wasu akan dutse suka fafa wa manzon Allah kaga ba su kiyaye Allah ba ba yi haƙuri inda aka tsayar da su ba duk ana sun rasa waɗannan shuruɗu ainihin na nasara lam yumit tawajjil adadil makfuri ba kawo adadin da aka ce ba min al-mala'ikati ya aka an ce ka a ba mu mala'iku ba mu ga mala'iku ba an kashe wani an kashe wani ke haƙuri rawan can sun gangaro daga dutse rawan can sun koma neman duniya rawan can sun koma kaza biyaya ke to yi isa ba za ku yi rawa ya yi abu mu yanzu bai ta tsaye ba na kaza don ba ku haƙuri ba hauran Allah ina mala'ika وما ذهبنا إليه في التفسير أقرب أما جانا من التفسير يا في قصة جسكية إلى الواقع كما أنا هو إن متنك جزي أما دكا الله أعلم ولمشي نعم أوكو نعم هذا شيء تقول للمؤمنين آه، عندما بلغهم labari ya zo ya samu mummai wahum haular ma'aka an karzu an na karza bunu jabir al-muharibi karzu ya yi alkawali zai taimaki kwaishawa yuridu yana son amme an yi middal mushrikina yana son zai taimaka mushrikai برجاله ديانا يقاتلون معه فشق ذلك على أصحابك وتعطي نوي وتعطي كانوا روحي كانوا الرزيرو يا عرفة كفوا يا فكر على أصحابك فقلت ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة ألف من الملائكة منزلين suka ce mana ai yakfikum amma sharɗan in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawlihi in kun yi hakura kun kiyaye Allah a wannan yaƙi wa ya'tukum min fawlihi suka zo muku da tumburin su a'a amma akwai namu ne suka ce ai al-mushrikuna kadan min ashabika Koko kwaya ne wanda ka ce kwaya to kuma ala za su zo hmm? mushrikai ce mushrikai yaran wa yara yaran tarzu min qawlihi ai mun wata yake da waqatihim hada yumiddukum yumdidukum rabbukum بخمسة آلاف من الملائكة مصومين أي بعلامات وإشارات خاصة به انضباطه ولما انهزم كرز كرز يجد قلوب الزوبة قبل تعرفه وقع وقع يرون أجدا عن إمداده عن إمداد قريش بالمقاتلين لم يمد لم يمد الله تعالى رسوله على بيتين وجمع صنف فده وإنما والمؤمن والمؤمن جمع نقل من الملائكة من الدليل ينضبيضوه شرع ينضبيضوه فلم يزدكم على الألف الأولى بعدتها مصدع أبدوا فوقه التي أمدهم بها لما استجاطوه دوك تبقى فقنيني هذا دوك في أول المعركة جاء ذلك في سورة الأنفال في قوله تعالى إن إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ku tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijinku ubangijinku ta ke an samu ku fasta ga madafa an nemo middukum ni mai taimakon ku ne bi alfin min al mala'ikati fa hadhihi al alf wannan dubun hiya allati nazalat fi'lan sunan ta tsaro fa'atalat ma al mushrikina mu'minina to kai fata tare da a cikin mu'minai da sun shi da zalika amma dan su amma daddan su wa ulima bihi hakiman an san da ruwan dubun nan amma alwadu bil imdadi amma wa'adin za a ƙaro falam لأنه كان مشروطا بإمداد كرزي لقريشي شرطين إنهار كرزو يتوبة قريشا فلما لم يمدهم لم يمد الله تعالى المؤمنين على بيت المؤمنين فقال تعالى وما جعله الله أي الإمداد ألا بيتنا ونن كي مقوبة البذكور إلا بشرى تطمئن به قلوبه زكاته تصامن إصباره وتسكن له نفوسه فيزول القلب قلقه دعك هاشم عن كلمة يجي في طو والاضطراب الناتج دعينه صورو من صورو لو روى ذاك فمديتاسو عن الخوف مش إمداد كرد المشركين آه، ضعيبة بصيبة بيبة بالمقاتلين ولذا قال تعالى ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم nasara ba ta kasance ba sai ainihin daga Allah. Allah ko da na ma'arufin bi azizun hakimun. Al'azizu bi mana al-ghalib. Al-hakimu allazi yad'u an-nasara fi mawdi'ihi. Zai sanya nasara a wurinsa. Wa yawfihi mustahiqihi min ahli as-sabr wa at-taqwa. ليقطع طرفا من الذين كفروا وقد فعل أيق علمي فأهلك من المشركين سبعين أهلك سبعين أو يقبضهم أي يخفيهم لكن تاسو أو يذلهم إذ أسر منهم سبعون إن ذاك تياكي تاكي أنت ما مكوان أي مولي وينقلبوا القائدين سقوما جداد أثارا أي لم يحققوا النصر الذي أرادوه wannan su ne ma'anan ayoyi ko guda da wale ne ayoyi za a duba na hudu mai shakka lokacin da ka je kalle ko sai ka da ko da rana ita yau ne ka ce sun guda hudu kuma an hali guda hudu a ba haka a sako ka yake a ina muka baro shi eh? ai al ko ba goma masa ai ba mu je mun je kaje ku ينقلب وجه مجاهده ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم yanzu kai duk magana nan da ai ba yi ba an ce don Allah wanda yake jin tsoron Allah ana gama ta da mahallicin ka ko yanzu ka ga dai wani ya sake abun nan ka tafko wayan ka ka kashe ta gina wannan shi da rajini kawai ya fassire da kawalayyar da fassire na aibu da jariri wa jariri an ce ga biyo fi mutu alafi ya zaula a shiya afi mawa ba'i'a ويفعل دائما على ما تقتضيه الحكمة أقول هنا أنت أبن الحكمة يجي في سائر A الله فينظر an gama tafsirin ayoyi guda guda nake saboda ka sai an tashi ba je mun duba daidai da ya hudu ne yanzu wanda yake hudu ne a karfi tafsirinsa wanda an san wanda suka faɗi to cikin fawaid kuma hidayatul ayati ai wannan fa ayati awwalan bayanu sababi hazimatil muslimina عليه يصلون من دليل كري ومسلمي وكري يأتي يعني مسلمي في أهد وهو عدم صبره بصيح قلي بدع إنده كعجيسو سكتا قوى النبي من يعني ذكا ذكوتي آكا تيمكا جانا فتنا جانا تقاقا وقاقا وانسيكا كشي ويا كيكا كيكا كيكا كيكا ana magana duk kai kunnan kuwa shi ne aka ka kashe بيان سبب عظيمة المسلمين في أود وهو عدم صبرهم وإخلالهم بمبدأ التقوى تفاقى وادسك وقائدا تقوى إذا أسير الرومات فعاصى الرومات ما سهر في سني ما أربى سنساقا أعمل رسول الله وكان لو الوعد مشروطا بالسفر الأول داك لك اوكي مقوع عن شرط أن تشتين عقلي هاي التي ونزلوا من الجبل يجرون وراء الغنيمة saboda duk yayin da malamai suka koma kuɗi da awa ta kai da wancan ai kuɗi ne suka sako wannan kuɗi ma za ka kamar suna ma da haƙƙi a ciki amma annabi bai halatta musu ba tuna duba sakamakon sabawa da inda aka fuskantar da mutane suka koma suka ɗauki abin da an tare musu shi in dai abin da za ka ce Allah ya tsawa shi هذا على تفسير أن الوعد بالثلاثة آلاف وبالخمسة كان بعهد شيء أردن شيء بين الأرض وهو الراجل من قولي المفسرين ابن جرير وغيره هذا أنا ما باب وني أبو وباب غني أبو دي ذاك إيه إني مشي ما خلاك يا ذاك وكان الوعد مشروطا بالصبر والتقوى ذا أكاو تيمقو أما دا شرع حقري حقا يأكي إذا تقوى ذا دني وانت مدنا كتب تعليه بذلك فتا فاكي وانا يا تقود كتندوكي وانا يا تقود كتندوكي مبين وحلا دا يا رب سيسكو مقرب كان أبغوثنا har ne ya shakko ya samu aliki ya tofa masa ya hutu kuna maimakon ai faɗan sai aliyu mai da takwabansa ya yi haka ya kai ce ai ka tofa mai yau da ina faɗa saboda Allah ta tsawa ta sami faɗan amma yanzu na fita daga daga wannan yanzu ina faɗa da kai saboda ka tofa min yau zan ce mutuncin ka saboda kai min ke ka tofa min yau faɗa ne da takawa amma yanzu yadda da ya canza don wannan yawo da ka tsoba ya ɓata nan dai a yanzu in na kashe ka saboda yawon ka kan kashe ka saboda Allah ba kan ka so da gaske suke idan suka je riƙewa suke idan suka riƙe aiki suke shi فلما لم يصبروا ببصرها قريبا ولم يتقوا لم يمدهم بالملائكة الذين ذكر لهم نبي النصر وإن كان له أوامل وإن كان له أوامله كودا سمع دا أبين دا كي كاو نصر نصر أقوي أبين دا كي كاو من كثرة العدد نيوم جماعة وقوة العدة تتكفين شيء فإنه بيد الله كان جنة حيث صلى أبنا عن الله فقد ينصر ألا نعتمك والضعيف ويخرج للقوي يتوزر تليك عرفين فإذا سبو دوانا وجب تحقيق ولاية الله tabbatar da tsoron Allah goyon bayan Allah yin abu domin Allah awwal qabl idadi al-uddati idadi wa tahqiqul wilaya tabbatar da goyon bayan Allah ya kudu bil imani was sabr wa ta'ata majlillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam biyayya ثم التوكل على الله عز وجل لهو ثبوت قتال الملائكة ثبت بياج الملائكة ملائكة سجد مع أصحاب رسول الله سكر صحابة النبي في بدر قتالا حقيقيا لأنهم نزلوا في سورة بشر يقاتلون على خيول هنا قطع الدواكي wa alaihim sharatu kowanne mala'ika da alama fa da cewar shi ne wane wa alamatuhum da alamominsu wala ya kunan na kawairo wani mai magana ba zai ce almalakul wahidu ya kadiru ala an yi fafi ba mala'in albashar yau ai mala'ika guda na da ikon kan karya miliyoyin yan adam ba sai haka ba malayin bashar fasaifa ya afilu istira ko alfin da ma ba a iya fahimtar ma'ana a tsakan mala'ika alfin min malaki alfi malaki sai ya ce talil mushiriki na Wani daya zai dona an alfi rajulin ba su wuce mutum dubu daya ba su wanda za a yi akalu Wadalika an nan lana ta ala alizama hun fi ya zaukar da su a cikin sura ‘yan adadi ba a sura su sama la’iku suka zo ba kanta. Sun zo ne da sura ‘yan adadi. Ko a su ba ha, sura ta rumu, ko kowace rumu, sura su da karfinsu kowace bashar irin karfin ‘yan adadi. Wa ya ala zalika na nuna mana wanda sun zo da surar dan adam ya shahadu lahu anna malakal mauti mala'ikan mutuwa nan ja a Musa fi surati rajulin da ya tashi daga surar mala'iki ya zo wa annabi Musa da surar namiji redo an kabi da ruhahu zai karɓar mahare da surar ɗan adam annabi musa da karfi da yi ma shi sai da zuba masa da ido sai ka gaba da sura mala'ika ya zuwa zai iya marin mala'ika da sura na mala'ika ba da ya zo da suran dan adam ya zo ta musa kuwa ta hau masa alaihi salam fa faqa ainihu ya tabar masa da ido da annabi musa ka tarba ne wannan zai iya yin naka zai iya yiwa alai bota ya malaiki ga da sura malaika ya zuwa su sau da karan malaikan da ya zo da sura al'ada su faɗa faɗi na al'ada ne wa da ila rabbi ni ta'ala ya koma zuwa ga Allah Wala ne ya kabbata ruha Musa alaihi ma ma'an Musa da shi assalam da riwayat al-bukhari da ga ga sai an bar an ha'u منها لا يقولن قائل لا يقولن قائل أنا أكفى بحر abin da aka fata da kai ka dube shi a kafa saboda lambobin suna fafawa kofin na fafawa idan kafa ina ka naka ne haka a ba haka ba ne ba to kawai sai ka duba wala ya kulan na fa'ilun to abin da ka gani anan sai ka neme shi a kafa mɔdé yìí kò tó ni kpalahu al-asam kànáwó fiilan ɛdín eh, ɛ eh, kànáwó fiilan asamma falami yesu ni ɛsalama bari taala ɛ eh, fukaalu wato wancan magana mi jẹ walaayi kula na kaa ilu buhari wannan kaa ilu yawwa. shine asabba qalahu al asam ka annahu fi'lan asamma sai ya zama kaman asamma sai yasa ake cewa mutum in zai yi suna yi suna mai kyau suna na harbi suna kan harbi mutum irin sunan da aka sa masa in mutum ya sa wa yaro ya sa wa suna fa danja to ko a rayuwarsa zai dinga samun danja da yana nuna shi haɗari ne ko wani yaro da ya kawo nan na gobara yi kuma gobarar na kwaye da ta ci shi sai da na zauna da shi nake wani ka daina bari da sunan sa mai kyau saboda kawai kauran ce sai ce shi gobara sunan shi Gobaran nan ku da ya haɗa wata gobara in ba don na kai hankali da nesa ba da an masa gobara amma kawai duk abu aikace-aikacen da yi tabbas ba shi ya yi nace ba komai na biya aka ɗauko wani na cin mutunci da yi shi kuma na ce wannan a kyale yanzu shi gobara ya haɗa idan shi ya tashi a damka shi bayani a hannun yan sanda sannan ya shi dan sanda ku gaya ba ta bani da bukata ba amma ya tafi gida in ma ya dawo garin to ya nemi wani wuri ya rau a wani duk ya aikata ba ruwa na da shi ban zan shi ba ke tafi a wurin shi amma ban shi ya tafi da kansa ba da na tun da babu wata shaida a wata shaida da za a ce amma da shaida na ɗaya ta aka a shi a nan yanzu za su kuɗa shi biyu aka nan ƙashe na biyu ya rubuta a rubuta a fara garin ka an bula ka zo ka koma gida mu ma kan mu gan kakari kana yau. Sau da kana aika zaunan gobara ta da shi. duk kare na masarauci abokan ka ne wajen wani yana dariya da shi da yawa kowa ana dariya na ke yana ina gobara ina gobara ya buga gobara to suna na harbi ga dubi ai wannan ba cin mutunci ba ne ba maganan wa'azi ne dole a faɗe shi ta daga dubi sanda ya ka da ko tare shi da an ce ko a firamare ya yi kaza a sakandare ya aika da kaza yayin da yake jami'a shi ma kaza ne kaza ne to yanzu ya hau mulki gani bala'in da janyo asarar rayuka da aka yi ai kuwa saddam ta fi shi sadama kawai accident aka waye gari da faɗin lokacin afirka yi wasu na sabon sunan ko da mutumin kirkin ne ko sunan nan kaɗai cewar da abin da na faɗi ba aka fara wasan kasa kawo kuma an za a kanka masu nasa don ka je ka sake ba wanda yi shi ne aula amma ba za ka bar wannan suna ba to shi wannan mutum ya sa suna ya sa a samma har ko fi ina ya zama a samma mai cewa a ai mala'ika ga matsayinsa ya za a yi a ce eh, sun zo dubu sun zo ɗaya ma ya isa to wannan magana yana ja in ja da aya kenan حتى أي عضو بعد فكرة من الدبيان الدبيان ولا تدشي أصم ولا يدع أصم أي الأصم كأنه فعلا أصم كما أكت أصم من كرما لي ولم يسمع كلام الله تعالى بس أي دي مكان الله بقولنا غير توشي وسبع عشر أصم سنة ونا أصم أبو بكر كان شيء ما لك ميلي ولا تلقبوا بال ولا تنابذوا بالألقاب شيء ya قاشي يا kuma فكما ya أود يناميشي ya tozarta ana faɗin sunan a duniya cewar ya haɓa wa alƙur'ani Gashi shi ya fito ya yi jara'a a kan alƙur'ani ka zara a ba abubakar mashin na gobara ko ba abubakar sunan shi ba ke ba abubakar sunan shi gobara no da magani a shi ma sunan shi abubakar lokacin mun karanta na amma tunani bai zo mana ba ni kafin da yawon wani amma dai na kira shi na nuna masa sun da akwai babin ne ta san sunaye masu haɗari har kaya an yi magana kada ka fa kayan da ke nuna haɗari misalin ka fa eh, fatar ko ka fa fatar kura to sai zuciyar ka ta koma kamar koran tabbatin da tabbatarsa ka sa fatan damisa sai ka zama ka ba ka ce kai damisa ne wannan su kawai da ke ta ballata na lakabi ne shi ba karshen ta to dai a san mu yayi da ya zama a san mu min alil aiki zali kuma yana ba mota zile ne yana cikin motar zilawa haka ga a samun ya ja shi ya baka ya kurumce ya tafi da cewa Allah baya da su ya da sifa ko daya ya sama Allah baya ji Allah baya gani Allah kaza kaza sai kuma ya gama shi ya samu min an da yake zari wa idan fala darabaka fi inkarihi ba mamaki musanta aya da yayi to shi kenan hudu kenan daga hudu da sai biyar amma ana ci a daina faɗin lamba sai can da aka ce fi surati bashar anzalahum fi surati bashar fa asbata fa asbahat suratuhum kawai gari sura yan adam wa kowato biyar din nan ba ku biyar ba na cewa lamban da aka sa akan bashar sai ka duba ta يدخل لذلك قوله تعالى مصوبي يدل لك يدخل يدل يدل لذلك قوله تعالى مصوبي ينامون وانا فالمصوم ذو السنة ما علامة أي العلامة وذلك annal matsalar mukatila saboda duk barbe mai ci da kansa mayaƙi na kula da gani ya ji alo a ra'asihi ya kan sanya wa kansa au ala farasihi ko akan dokinsa godiyarsa rishan dawwalan wani gashi da aka yi masa lauli yarmuzu bihi yana alama da shi ila annahu la yakhaf to shi ne mu ma mukan ce to da alama ce ba dole ta yi shi ba da alama ce wanne kabila zai zama da alama ko da kabila da irin yadda suke fitar da zaman su su dai a kan abin da ake ada a can to mutum zai bayyana kan to mu ma za ka samu a cikin wurin da akwai bayyana kansa an yi a duwaro ke sanar da makiyansa shine wane ba mai alama kamar in za a ba da kwatancensa a ba da kwatancensa ga mai girman shi la yusaddidu ilaihi sihamahu eh, ko hatta la yusaddidu ilaihi sihamahu ta yadda ainihin ba a sai sai sa gare shi eh, shi kenan wannan kenan kai ma kamar a ah, ido din sun kare kuma ce hidaya ماذا أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب